Deutsche Welle. Taɓa kalashi. In harshe baya tafiya baya buɗuwa to ƙwaƙwalwa ma ba zai buɗu ba. Saboda haka harkar adabi kuma ba wani abu ba ne shi ne tushen harshe, shi ne mabuɗin harshe, shi ne tubalin harshe gaba ɗaya. Don idan babu adabi to harshe fa mutuwa zai A kwanakin baya ne a garin Gombe da ke arewacin Najeriya. aka gudanar da taro kan yadda za a farfado da tattalin arzikin ƙasa musamman ma na shiyar arewa masu gabashin najeriya ta hanyar amfani da adabi ko waƙoƙin zube da ƙagaggun labarai da dai makamantansu bayan da aka fahimci an fara samun sauƙi a matsalar taɓarɓarewar tsaro a yankin hankula sun fara komawa kan yadda za a sake gina wannan yanki da kuma farfado da tattalin arzikinsa. sa inda ake shirya taruka na masana don samun mafita. In kun biyo mu a cikin shirin na taɓa kalashi da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewa, za ku ji ƙarin bayani. Masu sauraro Muhammad Nasir Awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. madalla yankin arewa maso gabashin najeriya ya shiga wani mawuyacin hali sakamakon rikicin masu da kayar baya na kungiyar boko haram lamarin kuma da ya durkusar da harkokin ci gaban wannan yanki a ƙoƙarin samu mafita akan shirya taruka na masana daga cikin waɗannan kuwa har da wanda aka gudanar a kwanakin baya a gombe inda aka duba yadda adabi zai taka rawa wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa musamman ma na wannan yanki inda kuma aka fahimtar da ɗalibai daga wannan yanki yadda za su yi amfani da adabin wajen samun kuɗaɗen shiga ko ta yaya adabin zai taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa wannan ita ce tambayar da yawancin malarta da kuma sauran jama'a ke yi farfesa sale abdu na jami'ar tarayya da ke kashere ɗaya ne daga cikin waɗanda suka gabatar da mukaloli a taron ya nuna dangantaka tsakanin adabi da kuma tattalin arziki to wato wannan eh, al'amarin kafin a fahimce shi sai an ɗan yi zurfin tunani don ko kamar yadda na faɗa a makalata mutane da yawa sun ce to me dangantakan adabi da kuma tattalin arziki mutane da wuya ba sa ganewa na farko dai shi adabi shi tushe ne na ƙwaƙwalwan ɗan adam ƙwaƙwalwan dan adam kuma nan ne duk dabarun samo yadda za a yi ma da shi tattalin arziki a ƙwaƙwalwan yake to ƙwaƙwalwan nan shi kuma ba zai buɗu ba ba zai ginu ba ba zai samu ƙarfi da ƙuwa ba in ba ana ciyar da shi abincin shi ba me abincin shi harshe language shine abincin ƙwaƙwalwa don ko kamar yadda binciken ilmin kimiyya ya nuna kwakwalwa tana nan ba ta da komin nata sai dai abin da harshe ya kawo mata daga harshe ya samu abu guda ɗaya ya jefa mata sai ta buɗu to daga nan kwakwalwa take girma take faɗaɗa to muddin kana da faɗaɗɗen kwakwalwa to nan ne fa komin kama ba tattalin arziki ba komin kama zai ginu a gudun taron an baje kolin wasu littattafai na kagaggun labarai da kuma waɗanda aka yi a kan wasu abubuwa na rayuwar ɗan adam kamar muhalli da ayyukan gona waɗanda duk al'ummar yankin ne suka rubuta malama halima usman ita ce ta jagoranci shirya wannan taro a hira da Wakilin na gombe al'amin suleiman muhammad malama halima usman ta zayyana manufar da taron ya sa a gaba ta kuma yi ƙarin haske game da muhimmancinsa manufar taron shine mu tara yara mu basu zarafi domin su gano abubuwan da suke da shi wato iyawa da Allah ya basu basira da iyawa da Allah ya basu wanda za su yi amfani da shi su gina kansu su karfafa kansu har kuma su zama da shi ya zama musu hanyar cin tuwansu, domin haka din ba sai sun je neman aiki ba ba sai sun shiga wani halin da bai kamata ba ta yin abubuwan da za su iya yi da kansu kamar rubutu kamar wake-wake kamar wasanni kamar motsa jiki abubuwa daban-daban dai da ya tsaki na inda ake cewa da turanci creative creativity da za su iya yi da kansu su ta haka kuma su iya su ciyar da kansu su ciyar da iyalansu su zama mutanen kirki a gari shine manufan wannan taron me yasa aka zaɓi yara ɗalibai to ka san yara su ne suka zama kaman farkon komai iyali aka ce daga iyali shine in baka iya baka tankwara itace tun yana da danya ba an ya bushe ba zai tankaru ba so tun yanzu muna so mu fara tayar da 'ya'yan Gombe su zama yaran da sun san cewa ta rubutu ta wake-wake ta abubuwan da Allah ya bamu ba sai mun je mun nema ba muna da shi a cikin mu ta wannan hala abubuwan da muke da shi Allah ya riga ya bamu za mu iya mu zama abun mutanen kirki marubuta daga sassan najeriya sun halarci wannan taro domin ba da tasu gudunmuwar kan yadda ɗalibai da sauran al'ummar yankin arewa masu gabashin najeriya za su bunƙasa tunaninsu na yin rubuce-rubuce musamman na ƙagaggun labarai da waƙoƙin zube waɗanda za su iya zama sana'ar yi don neman abinci. Malam Kabiru Abdullahi shi ne ya wakilci shugaban ƙungiyar marubuta ta Najeriya a wannan taron. a wannan taro ne mai mahimmanci sosai sosai ana maganan literature adabi da sauransu kuma ana maganin yadda dai za a sako yara su fara sanin cewa wannan na da amfani in ba adabi fa to kwakwalwar dan adam ta tafi in aka samu aka buɗe kwakwalwar da karance-karance da sauransu to za a ga an samu abubuwa dai da suka dace da sauransu haka matasa da in kwakwalwar ta budu ne za a samu yanzu ka ga wani na tunanin zai iya zama dakta zai iya zama injiniya karance-karance shi zai buɗe kwakwalwa to kome ɗalibai da suka halarci taron suka karu da shi ga dai wasu ɗaliban ɗauke da ra'ayoyinsu Muhammad Yayajo kuma ina makarantar Federal College of Education Gombe State. Na karu da abubuwa sosai musamman ma abin da na gabatar akan Nigeria kuma na gabatar akan Gombe. Sunana Muhammad Ibrahim Sa'ad daga makarantar Nana Aisha Memorial Islamic School. zai amfani ni ta hanyoyi daban-daban kamar yadda manyan malamu suke bayani akan mu zama ɗalibai masu yi ƙwazo akan cewa mu dinga binciken abubuwan da koda ba akwai ma aji ba ka zama kana da extra learning a gefe wadda akwai malamai daban-daban wadda su ba wai field ɗinsu bane sun karanta abun bane amma tun daga da ne suka ɗauki abu da kuma irin waɗannan presentation da ake yi su. a ƙarshe malama halima usman da ta jagoranci shirya taron ta ce su a kullum shine yadda za su nuna wa matasa muhimmancin dogaro da kai in ka lura a najeriya gaba daya gombe state yana cikin eh, state da suke da tsanani wanda ya shafi maganan koma baya maganan karatu suke da koma baya kuma maganan ishu na talauci so kaga irin wannan abin da muna yi muna kokari ne don ga inda za mu fitar da matasa a maimakon a zanna kullum an yi karatu ana jiran aikin gwamnati yaya za mu yi mu koya ma yaran nan tun suna ƙanana cewa za su iya su yi wani abu su ciyar da kansu ba sai sun samu aikin gwamnati ba masana dai sun nemi a faɗaɗa irin wannan taro da kuma gudanar da shi akai-akai don karfafa gwiwar ɗalibai da ma ba su shawarar yin amfani da adabi don cimma burin rayuwa. Masu sauraro a nan za mu sallama da ko a filin sai mako na gaba in Allah ya kai mu. A madadin abokan na, musamman ma wakilinmu a Gombe, Al'amin Suleiman Muhammad, ni naku Muhammad Nasir Awal. ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw